Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A gidana kashi na goma sha tara. Dadi ya kalli da ya ce, Zainab, don Allah ki dubi maraicinki, ki kula da aurenki da mutuncinki. Kake bari aiki da son kanki ya fi komai tasiri a rayuwarki. Na san Khalid zai kula da ke mutuka, don haka ki ma ba shi kulawar da ya dace. kina gani bai taba aure ba amma ya zabe ki dan haka ki kokarin kyautata mai kin san ba shi da shi amma zuciyar shi a wadace take dan haka karki zama mai nuna mai rashin sa kin ji to kawai tace dan bata san me za ta ce ba haka da ta so ta yi daki tana shiga Nabila na shigowa tace za a saukan mata da kaya haka haka saukar da kaya sannan ta ƙara gyarawa ta yafa mayafi ta fito maman kaltun da gyara mata mayafin da rufe mata fuska kallon basmati ta ce na sai ba fa tana ɗaki ban san me fara ba take kuka nabila ta ce ƙila rashin anta take yi daidai suka yi aka fitar da ita Kalin da jikin motar suka fito buɗe musu kofaye aka shiga da ita Salman ya shiga mazaunin direba shi kuma ya zagaya ya zauna kusa da ita a rufe motar suka wuce da suka hawa hanya ba wanda ya ce ma wani kala Salman kan mamakin wannan amarya da ango ɗin duk ya hana shi sukuni text da mai ta cikin mayafinta zaman nan ya ishe na I need my iPad yana kallon text ɗin ya dan matso sai ta cikin raɗa ya ce batirin agogon ya musu sai ki jira mu samu shago mu sai wani mu musamai hajiya amarya ya daga tare da kwantar da kansa jikin kujera ya rufe ido cikin kulwa ta rasa abin da za ta ce gashi ya matsa waya ta dauka ta ce ni ce agogon kallon text din ne sannan ya maida mata akwai wani agogon bayan ke ne cikin kulwa ta kalle shi ta mayafi ka faɗa ya dan daga mata sannan ya maida idanunsa ya kulle hannayenta da ta miƙe cikin takaici yanzu hindi ni ke faɗawa haka an faɗa miki ɗin in kin yi zuciya ki kwashi kafar ki bar mana gida ni wannan abu ya ishe ni nan kika wulakanta mu saboda yancin ki da sarkaki yanzu kuma kin zo kina takura mana naji ku yi hakuri ku bar ni na zauna shiru dai tana tuno kwanan waje da suka yi cikin uban sauro da sanyi uban wahalar da ta sha a Kano har ta sami yan ɗari biyu ta ƙara so kura gani take ko me za a mata ai ba za ta tafi ba za ta jira har ibban yarinyar take faransa ta dawo ta ba Adam aiki duk ta fanshi wulakancin da ake musu Adam kuma a Kano ya zauna yana zaune a soran Kamalu suna lallabawa ya ce in afri ta dawo zai shi kuɗin shi don shi kam jira yake ta dawo ta mai dabarun da zai mai da zainab hauka maganin ka allah wata irin miƙa ta yi tare da ajiyar zuciya sunglass ɗin da ke kan fuskarta ta zari tana janye da akwatinta murmushi ta saki ta kalla abi tare da cewa abi jini ke kamar in yi ihu don murna murmushi ya ce me yasa kika damu da dawowa kina na soki wata uku zuwa hudu in aikin ki ne kin san a ajiye kike murmushi dai tace ba aiki bane miji na zan ɗauka dariya ya ce Allah ya sa da gaske idanun suna rufe bai san sanda bacci ya gaba da shi ba kwanakin da kam yana bukatar hutu Zainab kam a zaune take kawai sai dai da waya take har ta gaji ta yi shiru tana jin wakan nura imino da ke tashi cikin motar dadi da ke waya ne ya ce ka tabbatar bai gane ba ina zan bari ya gane sanda alama bai san kan abubuwan ba shi yasa bai kawo komai ba Rumshi dadi ya ce, na gode sosai. Ba ku mai alaji, mu ne da godiya, gashi ka sai gidan marayun nan. Nan suka yi sallama ya kashe wayar yana murmushi. Shi sa bai bata kun Khalid ba kun haɗa shi da mai gidajen. Ya ta hanyar abbansa cikin dabara wanda shi ma ya tabbata bai kawo komai a ransa ba. Tunda ba su san kuɗinsa ba, ba kuma su zo ba. Duk labari ko yana zama shirme ne wani sa'in. Ya san Khalid a yanzu ba zai iya biyan gidan Zainab ba. Sannan bai sa ya sa jikinsa yin sanyi in har ya ji asalin kuɗin gidanta. Shi sa ya yi wannan dabara. ya rage wannan ya rage sabon gidan ta yadda ba zai yi tunanin komai ba karfe takwas na dare suka iso gidan suna shiga gidan salman ya ajiye su suna ya gangara unguwar ya nemi gumi nama ya siyo kaza da yogurt dawowa ya ɗau waya ya kira khalid a can kuwa cikin daki suka shiga zainab ta zauna a bakin gado sannan ta sa hannu tana ƙoƙarin zare mayafinta jin hannun khalid ta yi akan hannunta gabanta ne faɗi hannunta ya sauke mata sannan ya ɗaga mata mayafin sannan ya matsa kaɗan a hankali ta dago idanunta ta kalle shi gani dai kansa na kan wayar da alama sako yake yi hankali ta shiga yi ma dakin kallo Khalid kam ya gama yau dadi da Abba text akan sun iso amma idan na kan wayar har lokacin da gefe yake kallanta yana son sanin yanayin da Zainab za ta ɗau gidan ina ne toilet tambayar da ta yi kenan nuna mata yi da kai hakan ya sa ta miƙe ta nufi toilet din alwala ta bayan ta gama kawai ta samu kanta da tsayawa a banɗakin ji yanayin take daban da gaske fa yanzu shi mijinta ne ko an yi bata ɗauko ruwan dafa kanta ba Khalid ne ya amsa wayarsa da ke kara nan ya fita. Tana ji a rufe ƙofa alamar fita. Ta fito daga toilet ɗin. Shiru tana kallon ɗakin. Sosai anta ta yi ƙoƙari gun shirya ɗakin. Farin gado ne sai dai labulen jikin ɗakin kala sararin samaniya ne. Dan ƙaramin ɗakin ya yi kyau. Dan ƙaramin kafin ɗin ɗakin ma kalar labulen ne. Ya yi kyau ƙwarai da gaske. Kawai dai ɗakin ne ƙarami a gun masu hali irin su Zainab kenan. Jin dokin ta yi sannan ya buɗe, kallon ta yi sannan ya ajiye leda a durowa. kalente ta yi sannan ya da addu'a din gefen gada kalente ta sake yi ita ma daidai nan ta dago suna kallon juna ta zare idanta da sauri tana son cewa abin sallah da hijabi amma sam ta kasa me ke damuna tambayar da ta shiga yi da kenan Khalid ne wuce toilet din yana shiga ya saki wani samur murmushi sana'i ya dauro alwala ya fito tana nan inda ya batta ganin ya fito ta daure ta ce abin sallah kalan ɗakin ya ce ban san inda suka ajiye ba sai dai mu duba dan ya miƙe yana dubawa kalanta tana zaune kamar zai yi magana sai kuma ya fasa yana buɗewa turbe ganta a ciki ajiye waye akwatinta ta zuge ta ciro hijab sannan ta shimfiɗa sallayarta ta ɗaga hannu za ta tada sallah jin su ta yi agogonta saura kiris ta ya ɗauke don tafiya ne wucin gadi cin ta bayi sai dawo ya tsaya a gabanta ya fara tada harama da girta daidaita numfashinta ta bi bayansa sai da suka ita suka yi addu'o'i sannan ta miƙe kallon ta ya ce ga abincin salmani ya kawo miƙo mana kallon ta yi sanin ta kalli da alama ya mata alama ya mata da ta miƙo da kai fuska haɗe ta nufi gun ledar ta jawo ta da ƙarfi kallon ta ya ce aje ki zauna ta ce a ina kallon da ya mata ne ya sa ta aje ta zauna fuska a haɗe buɗe ledar namu ne sannan ya jawo hannun da ya sa a ciki kallon take yi cikin wani yanayi da ita kaɗai ta sani ɗaukan jinya ta yi tana mamakin ko kunya baya ji ya saka ta a gaba yana cin abinci ita kam da ta ci cinya ɗaya kallanta ya ce kunya kike kunyawa kalan ɗakin ya ce shi ne ke son ji ganin ba kowa a ciki shi shiru ta kaɗa wani ta ƙara ce yana ƙoƙarin miƙewa aka ɗauke wutan ne ba da sauri ta ce me kenan kallon ta bai tanka ba ya kunna fitila wayarsa tare da cewa na manta ban sai fitila ba ko ne nemo kennar ta ce ɗan tada mana janareto dan tana da aikin yi tun jiya ma na ban samu nutsuwa ba ransa ya so ya kalle ta ce ban da janareto don haka sai ki jira aikin ki sai san da suka dawo da wuta in ki matsu cikin dare sai ki yanka ki tashi ki hankali a tashi ta kalle shi tace haka za mu zauna yace sosai da sauri ta miƙe tace ina ki ina za ki in ji gida na dauko namu janareto din sai na taho da sola in ya so ba a kira mai hadawa ya sa mana kallansa ta yi wanda har yanzu kallanta yake tace ina ki ɗin? hannu ya sa ya zaro mata aljihunsa amsa ta yi ta nufi kofa komawa ya zauna akan gado yana kallonta sai da ta je bakin kofa ya ce in kika kuskure kika fita daga kofar ɗakin nan sai kuma ya shiru Juwa ta kalle shi kamar za ta yi magana Daga ga yadda ya zuba mata ido fuskar sa amurtiki jita ta kasa daga kafa haushin kanta ya kama ta ce to ka taso mu je na to haka za mu zauna wani kallo ya mata ya ɗauke kai takaici ne ƙara rufe ta ta tsaya a bata da alamar dawowa sun fi minti goma a wannan yanayi kawai kallo ya sa ganin karfe tara har da rabi gashi yana da aiki da safe kawai ya miƙe kusa da ita ya zo ba ta aune ba ta ji ya sungume ta shiru shiru ta fara tana cewa Khalid me hakan kan gare soke ta kallon sai ta ce mene gani ta ya zagaye ta da jikinsa ta ne ya shiga fita da sauri da sauri ta ɗaya mai kam kamar mara rai hannunsa ya sa ta zagayenta ya zare fulo mai dago bai ce fulo zan ɗauka. yi magana cikin raɗa. gaba ɗaya ta kasa mai da mai martani saboda yanayin da ta samu kanta miƙewa ya tare da ɗaukan fulo ɗin falo ya kai sa ya toilet da alama wanka yi don ta ji ƙarar ruwa gani ta ya fito ɗaurar tawul a kansa ido ta zaro da sauri ta juya baya tare da rufe kanta da sauri ta kwanta ta juya baya jallabiya ya sa sannan ya kalle ta ce asuba ta gari kallon ta ta ce ina za ka in kin gama aikin nayi kiyaye bace ba na iya bace ana danne danne a zuciya ta ce ta ina zan gani ta ya rufe kofa haushi ya kama ta ta ci lulu da ke kusa da ita bakin kofar gani dai an bude kofa kallon bulu ɗin da ke bakin kofa ya sanai mata alama da wayarsa kallon ya ga tana wani cika ita a dole an bata mata rai wai sai ya ɗauka har ya juya daga inda yake ba tare da ya juyo inda take ba ya ɗau filo ya cilla ta baya sai ya rufe kofar haƙorinta ta datse tana ji kamar ta saki ihu wai ta ɗauko ta kunna fitila sannan ta jawo akwatin da ta zaro laptop ɗinta tana fatan da caji ganin caji full ya sa ta jin wani sanyi dan ta bude ta sa wifi na wayarta ta fara aikinta tana yi tana hararar kofa kai ka wanda ake hararar ya san ana yi Jiwa ya sa ta jawo ragowar naman nan ta ce ta sha yogurt ɗin. Kallon time ta yi daga sha biyu saura. Hamma ta sanan ta miƙe ta dawo ta ta falo. Yana kunci akan kujera ya kudin ne da alama sanyi yake ji. Hararar ta sanan ta haske fuskarsa da fitila. A ranta ta ce, "A kamar ba shi ba." Gani yana ɗan motsi da idanunsa ne ya sa ta yi saurin janye wayar. Kallonsa ta sake sanan ta juya ciki. ta zauna sai kuma ta kalli bargon da ke naɗa akan gadon. Ba don halinka ba zan sama. Ta faɗa ta ɗaukar shi ta nufa falon. yana kwance yana bacci don kwanaki na wani irin baccin gajiya yake da har wani sa'in in ya farka sai ya je yana neman kasa tashi sami bargon ta ta juya za ta tafi ji dai a hankali an ce thanks juyawa ta ce idan ka biyu no farkawa ne juyawa ta ce idan ka biyu no farkawa kai maybe baki sai iya faɗan magana ta faɗa a hankali jita ya ce kin gama na shiga ɗakin da sauri ta ce a'a ta saurin shiga ciki ta mai da kofa ta rufe tana cewa ka ji min mutum kaya ta cire sannan ta kwanta haushi ne ishe ta tace na ga sanda za su dawo da wutan nan ta karasa da jan tsaki sannan ta kwanta ta dauna bargon ta lallaba wani irin gundun bala ya sa tare da saurin daga wayar tsabar ya rikice sai cewa yi hajiya ta Khalid murmushi ta tace Adam ina Khalid yake dariya ya sa ya ce ban sani ba amma in kin ba da umarni a nemo cikin mintuna 20 za a nemo shi cikin takeici tace baka sa ido ba kenan ka manta na ce ka kula da shi da Zainab kafin na dawo dariya sa ya ce in banda abin tana Abuja yana dan bata ina zan iya samu su ido sanan ni fa na san Zainab Allah ba za ta iya hada harka da Khalid ba tsaki dai tace ka shirman kenan yace Allah da gaske nake tace ta hada harka da kai bari Khalid mai cikar zati da haiba kana ganin yadda na kasa ganin wannan namiji a ido na bayan shi haushi ne kama shi ya kalli dan jikinsa da yake dogo ne shi jiki ba ba yace ai ba faɗin kirji da kyau nake nufi ba hali nake nufi tsaki dai tace yo kai halin ka akwai abin murgewa da ce ya ƙara kama shi ya dariya ya ce a nemo shi ne ta ce eh ina son sanin inda yake yanzu to magana aikin kuma fa ta ce yanzu dai ba wani aiki a kusa sai dai in kuda za ta mai da aniyarta na me yadda ka sa Khalid ina yin direba kai ma ka zo kama mene a ah, in ba ka so sai ka cigaba da yawo da takardun naka mu ga me za ka samu ya ce safiya ta ce me yanzu masu first class da second class of ma ya sa kare a neman aiki bare kuma su bata jira ya ce wani abu ba ta ce ka nemo min inda yake zuwa dare ta kashe wayar da cikin takaici da bakin ciki ya bayar da kallo sai karfe sha ta farka daga bacci wani daɗi ta ji ganin fanka na kaɗawa miƙewa dai ta fito falon ganin ba kowa a falon yasa ta shiga kallon gidan kicin ta nufa tana cewa ina ji shi kuma ganin kan gyara da antasu aka ajiye akwai kayan ti kawai ta ɗauka tana ƙoƙarin kunna gas sai dai me ganin wayar gas ɗin ta yi a gefe alama ba silinda wani hutun takaici ta saki kawai ta ɗau dubulan ta fito wanka ta sanan ta sa atamfa riga da skirt ta zauna a jikin ta dan ta zauna kasa tana cin dabilan din tana duba aikin ta na jiya da ɗaya gama aiki kudin account din sai duba gaba ɗaya dubu takwas ne ya rage mai shiru ya sanai da fumu masu janareto din tsada ya sa ya sai fitila guda uku sanai ya siyo kayan miya da nama ya taho gida har ya shigo bata ma sani ba ta rubuta tana ta aiki wannan abu ya dan so saransa kallon ta yi tana aiki yace dan taso jiwa ta ce oh ka dawo mm, taso aiki gani yadda ya mai da kofar ya rufe ya sa ta halar kofar ta ce mutum sai tsinan nan isa fitowa ta yi da tsaya a jikin kofar ta ce ya akai mu je ina gani ta yi gaba ta yi ajiye zuciya ta bayan sa kicin ya shiga sannan ya ajiye ledojin hannunsa ya ce kin ci abinci ne no dubulan nan ce ok yunwa nake je ki mana abinci yanzu bari na gama abin da nake zuwa dan anje idanu ya kafe ta da shi zan yi wannan tsare gidan na me shi ne bai ce komai ba ya san komai sai hankali bai san haɗa abubuwa da yawa kallas ta ce da me zan yi girkin ba silinda ka gyara min gas ga karamin gas mai silinda na siyo kallas ta ce ban ya ake amfani da shi ba dan sai ki sani daga yanzu kallas ta ce ai indomi zan dafa ayya sorry bana cin indomi ko taliya ido ta zaro ta ce mene ka faɗa ya ɗaga mata ya ce haka cikin jin haushi ta ce me kake so ne yanzu a zuwa kusa da ita yi hannu ya sa ya ɗau laita dab da ita ya nufa zuciyarta ta shiga harbawa da sauri dab suke da juna har suna iya junan fashin juna hannun da ke sauke ya buɗe ya sa laita ɗin sana'a hankali ya ce shinkafa da miya tuwo da miya ya ɗan murmushi yana kallon yadda ta karkato fuska cikin ɓacin rai tana kallon sa ya ce na sani ina da sauƙi gashi na baki zaɓi sai ki zaɓa san ranki na yafe ba sai kin min godiya ba ya juya wani yan azabin takaici ne ya kama ta tana kallo bar kicin din leta din hannun da ta kalla cikin takeici ta cillar da ita ƙasa sannan ta bi bayansa tana zuwa ta ganshi a falo yana ɗan mi gargajiya. ta ce kalish me kake nufi da ni kallo mi alamar tambaya ya mata ta ce mun yi aure ne akan aiki na akan me zaka saka ni girki mai wahala bayan ka san abu nake kunciya ya akan dogo kujera ya sa hannu saman goshin sai ya rufe ido haushe tarni ta ji take kamar ta wuce daki sai dai bata sanya akai ba ta ga ta juya kicin haka ta shiga aiki nan ta kabbaci ci ne kama ta ta kalli dan matsalan gas din. Ita ko ganin irin shi ma bata taba yi ba. Haka ta kokarin kunnawa sannan ta fara yin shinkafa da miya. Tana yi tana kwafa, kai ka ce in ta gama dukan wanda ya sa ta za ta Haka ta share kusan awa biyu a kicin saboda haushin fitowa take yi. Ga bakin cikin gas din dan matsali guda daya. Tana gamawa ta juye a flax sannan ta fito daga kicin din fuskar ta amurtike tab. Yana jin motsinta bai gudu idanunsa ba. ce ina abincin. Gwamnati ce yana kicin. Je ki kawo mun. da sauri ta kalle shi ce mene gudu idanun sai ya sauke a sitin da take tsaye ce wuce ta ce tab amma Allah ka fi kowa iya wulakanci in dafa maka abincin sannan kawo maka ma sai nayi baka da hannu ne ina da shi yi ne ba zan yi ba me kace neman wucewa ɗaki yi ganin bashi da niyyar tankawa ce baki ji mai na ce ba jiwa ta kalle shi zuciya tana wani irin tafasa na bakin jiki tunda take ta taba kawo wani abinci jiwa ta dauko ta zo ta dire mai a gaban shi ya ce plate da spoon sannan ki taho da ruwa me aikin ka ce ni wani kallo ya watsa mata wanda ya sa ta miƙewa tana shiga tana batsewa ta ce ta ɗauko ta ajiye tana neman juyawa ya sa hannu ya riko ta kallon sai ta ce me kuma kallon abincin ya kalle ta ta ce me ƙara kallon abincin ya kalle ta ta ce ba dai kokarin cewa kake na zuba ma ba ku haka what sabin su ne miƙa mata ta kafe shi da ita tana huce ta ce hannunka aikin me yake ya ce ba da ra'ayin yi ne Ajiwa ta ce, sai dai karka ci abincin. Tana kokarin tafiya ya zauna cikin hanzari ya kamo hannunta ya jawo ta baya ta zauna akan cinyarsa. Gabanta ne ya shiga harbawa da sauri da sauri. Hannu ya sa ya rubuta ta gefen jikinta. Tana kokarin kwace jikinta dan kwalinta ya cire. Sai ta ya sa kansa ya ce, "In sake magana?" Dan juyawa ta gabanta na wani irin harbawa. Yanda ta kalli idanunsa ne ya sa ta kasa magana. A hankali ta ce, "Amma abincin ma sai na sama." Ya ce, "Eh, haka nake so kuma dole ki." Dole. ya ɗaya kai alamar e ƙoƙarin ƙwace kanta ta shiga yi e. hannu ya sa ya juya ta tana kallon gefe sannan ya kalli fuskar ta ya ce in sake magana hararar ta suka mai cikin ce idanun da suka cicciko ta ce zan sa ma sake ni sakin ta yi ta miƙe kamar za ta yi kuka haka ta zuba mai abincin idanu ya zuba mata wani abu na taso mai ji yake kamar ya kamo ta ya rungume ta ya lallashe ta tana gama zubawa ta ƙara hararsa ta ce bana ji ko sarki ya fi ka mulki ta faɗa tare da juyawa ta wuce ɗaki murmushi ya saki sani ya ɗau abincin ya ci sosai abincin ya mai daɗi ga shi dama yunwa yake ji ya cinye wanda ta samai ya sha ruwa miki waye har zai kira ta ta kwashe sai ya gabar ya ɗan ta haka har zai kwashe kwanukan kawai ya bar su a gun fitowa ya kalli kofar ɗakin kawai ya wuce ya fita ita ma da tun ta dawo kwanciya ta yi ɗaki cikin takaici tana ji ya fita ta sake yin kwafa ta miƙe ta fito kallon kayan abincin da ya a falo mamaki ne ya kama ta ta tsaya tana kallon kwanukan kafin ta ce amma mutumin nan yare na min wayo wallahi haka ta kwasa ta kai kicin sannan ta zama nata tana kokarin shiga daki kawai daga an dauke wuta wani ululin ci ne ya kama ta ina ba za ta iya wannan zaman ba kwana ɗaya amma gaba ɗaya tana jin sakamako wata ɗaya waya ta ɗauka ta kalli lambar dadi ji take kamar ta kira amma me me za ta ce masa ita ba ta kawo Khalid da kanta haushi ne ya ishe ta ta kalli lambar umma me za ta ce mata dan ta yaƙi bin ta haushi ne kama ta kawai ta cilla wayar kan gado ta zauna tana cin abinci tana mita ya fita ba ko irin na fita din nan haka da gama ci ta yi salon la'asar ta janyo laptop ɗinta tana dudduba plus ɗin da take ta haɗawa awa ɗaya da rabi laptop ɗin ta mutu ranta matuƙar ɓaci ta rufe ta sannan ta zauna a gado ganin ba wani abin burgewa bari na yi ya sa ta fito falo ta zauna ta yi takumi nan ma ta ji zaman ba daɗi ta miƙe ta buɗe ƙofar da ke cikin falon toilet ne ta faɗa tare da jawo ƙofar kicin dai tana ƙara kallon kicin ɗin tana fitowa daga wata kofa a gefen kicin hannu ta sa za ta buɗe ta ji ta a kulle dan kafa ta sa ta dan biki kofar zafin da ta ji ne ya saka ta ya ƙara sannan ta rufe kofar ta dawo falo waya ta ɗauka ta rasa abin yi kawai ta hau nemo game abin ma dariya ya bata don ba ta taba tsintar kanta cikin irin wannan yanayin ba har ta fara game din ta ci ba za ta iya ba ta kira Khalid yana gun gareji ya gama aikin wata mota kenan sa ta yi kara. ya daɗe yana kallon sunan da ke kiransa kafin ya ɗaga bai ce komai ba ita ma haushin bai komai bai sa ta ƙi magana sun kai minti ɗaya a haka kafin ya ce bai a kufula ce bai ya ce in ki baki da aikin yi ni ina da shi ni ba da aikin yi waye mai da ni mara aikin yi in ba kai ba in mita kika kira zaki i'm sorry i'm not in the mood you are what haka kawai jikin da ba ta kashewa zai yi da sauri ta ce sun ɗauke wuta bai san sadda ya murmushi ba wanda hasira ta jiyo sautinsa ta ce dariya kama maybe hasila ta ce ina kiɗina na duba ban gani ba ina nan a daki sai dai karki manta ni ke auren ki kuma na ce kar mata ta kuskura ta fita kin fi kowa sanin abin da zan aikata bijira ta ce kuma bai kashe me za jin alama an kashe wayar yasa ta wayar da kallo na shiga uku ni Zainab mina auro kaina a kwana ɗaya an kashe ni da raina ajiye wayar ta kamar za ta kuka ta fita waje tana ganin tsakar gidan zuciyarta ta ba daɗi sa I'm really sorry amma dan Allah karka ce ba za ka sake reviewing din contract din nan ba ka taimaka mana Kabir ka san takeicin da ka bani a watanni hudu da suka wuce faɗa min na samu a watannin nan Dr. Kabir ya ce ka yi hakuri za mu gyara matsalar yanzu duk yawanci programs din ne sun rage yin suna ba kamar da ba amma ina da plans sosai in sun dame ni kenan me amfanin plans ba kwararrun masu kula da su kafi kowa sanin saboda Zainab na amince na fara aiki da ku yanzu ko bana ji zan ci gaba zai sake magana ya katse shi ce ka nemi wani mun gode ya kashe wayarsa Darakta Kabiru ya miƙe tsaye cikin tashin hankali don babban inda suke samun kuɗi ne in har ya jin to lalle suna cikin tashin hankali dole tambayi Afri ko babanta zai sa baki A hankali ta ɗau takalmanta tana neman fita ƙofar gida Raziya cik ta tsaya sannan ta jiyo ta kalli babanta ta ce baba kati zan siyo dawo ya faɗa yana kallanta cikin shagwaba ta ce baba don Allah ka bar na fita Allah yanzu zan dawo dawo na ce ko kuma wata kamar za ta kuka ta hanyar ɗaki gun mamanta ta turo baki gaba mahaifinta ya bi ta da kallo yana mata fatan shirya tare da godiya ga Allah da ya sa ya ɗau mataki tun da ransa tana zaune a tsakar gida ta baza uban gumi tana kallon yadda hannu ke ta faman tuka musu tuwon dawa ga gefe sadiya ita ce ke wanke kayanta a jiya zuciya ta saki cikin mugun takaicin wannan rayuwa Gogo, akwai za su cinye mishin ya taliyar ki. Da gudu da tashi da bisu, suna tafiya ta zauna a gun kamar za ta yi kuka. ‘yar taliyar da aka samu da shi ne suke so su cinye mata. wai ta ta ɗauko alalitarta ga fata da kuɗi ga Adam har yanzu bai kira ta ya faɗa mata halin da ake ciki ba. Ita kam ta ƙara sati a ƙauyen nan to lalle ne asibiti za a yi da ita. gingiɗi ne ya fara ɗaukar ta tsabar ta rasa abin yi tana zaune a falo bayan ta yi sallar magariba tun tana gingidin habbaci ya ɗauke ta. Wajen ƙarfe takwas ya buɗe ƙofar ya shiga bakinsa ɗauke da sallama. Fitilar ta ce a kunne a falon a hankali ya tako zuwa inda take kallon kyakkyawar fuskar ta dake bacci yayi a hankali wani sassanin murmushi ya bayyana a fuskarsa ya zuba fuskar ta ido kawai ga ta bude idanunta a hankali a kan shi idanunta suka sauka bata tashi daga yadda take ɗinki shingida a hannun kujerar ba ta ce ka dawo san da zuwa ake cewa dan baki ta motsa ya ce ban taɓa tunanin kina baccin wuri haka ba dan harara su ta ce laifin waye ko ni ban taɓa tunanin ina yi ba kallon su ta ce ka sai kuma ta kasa ƙarasa faɗan sunan haka wai ta ji sunan ya mata nauyi ya ce me ta ce ba zan iya rayuwa haka ba Allah kalanta ya ce kin yi abincin dare da sauri ta miƙe zaune ta ce me ya ce ba dai mijinki zaki ba abinci rana a matsayin na dare ba ya faɗa yana zama a kujerar da take jiwa ta yi gaba ɗaya tana kallon sa ta ce kana son ce min bayan abinci rana da nama na dare ma da ban zan ma hmm, ba haka kika ga ana yi ba su da ba su da abin yi kenan oh ke mai abin yi kin fi ƙarfin hakan kenan kuna ki auren da Nasir ba ɗaya bane Kallon ta ce, "Wai dan Allah me ke damun ka?" Wani kallo ya mata. Ta ce, "Na ma wani abin ne?" A filla kamar da sanin ka kake sani abu. Yanzu ba bai ce komai ba. Ta ce, "Ka fi kowa sanin dalilin auren nan. Me yasa kake min haka?" Wani abu ya haɗiya na takaici sannan ya kalle ta. Mikiwa ya sa hannu ya fusgo ta. Kallon yi ta ce, "Menene kuma?" jin da ya haɗa ki ya zaunar da ita akan gado. Sannan ya zauna ya jawo hannunta. Ya matso da ita dab da shi, hannun fashin juna suna ji. Idanu ta dogo wanda suka fara yin ja. Ta ce, "Me kake shirin yi?" idanun sai ya kalle ta da su wanda suka nuna ɓacin rai sosai hannu za a kafaɗar ta ya bayi da su suka kwanta a gadon zuciya tana wani irin bugawa da ƙarfi yadda daga idanunsa ne tsoro ya kama ta ta kanta ya ƙofo ya ce in nuna miki dalilin ki na aure na bashi da tasiri a kanki cikin tsoro ta ce ɗaga ni na kifa idan ta ne suka cicciko ta ce faɗa min me nama miƙewa ya tare da kallanta kawai ya juya zai fita da sauri ta sa hannu ta kamo rigarsa ta ce na gaji ba zan iya girki yanzu ba Juwa ya kalle ta ce, Ni kuma na ce abincin dare nake so. Ba akwai shinkafa ba, ba na ci. Ko ba ka so ka cusa haka, ai wani sayan abinci ba dan daɗi ake ci ba. Sannan ni na gaji Allah ba zan iya rayuwar nan ba. Ta ina zan zauna ba wuta ba aiki ni nan a zaune a gida kamar kayan wanki. Kwana ɗayan nan jinta nake yi kamar na shekara. Bisa san da wani murmushi ba. Ya ce in kin gaji me zaki? Kallon ta yi kawai ta ji ta kasa magana. Ya ce yunwa nake ji. Ya juya ya fita. wani ƙululin da kai ci ne ya kama ta haka ta fito kamar za ta yi kuka ta shiga kicin ayya san sai ka ci makaroni ai baka ce baka cin sa ba nan tawayi nan tawayi ranta duk a bace da gudu yakan ta fito daga kicin mamaki ya kama shi ta yi daki a guje ta juna caja sannan ta sa dariya ita kadai. ta ce ku taimake ku bar wutan nan ta kwana dan Allah fituwa ta Khalid ya kalle ta yanzu kam ya gane me ta rugaye gunzi dariya sai balle da ya ga ta fito ta maki irin ba abin da ta yi dinnan ta wuce tana gama abincin har za ta fito ta ce yanzu ba zai ce in kai mai ran ta da ɗauko abincin ta ajiye mai ta yi ɗaki da sauri da kallo ya bi ta ya sake yin murmushi dan bayan sai ya miƙe tare da mabugawa dan ba karamin ciwo yake mai ba miƙewa ya buɗe kofar tana zaune a ƙasa tana duba abu a laptop ɗinta gefe ga daga dunan ta baza da alama aiki take sosai ya shiga tole ɗin ɗakin ya fito ba ta ko ɗago ba kalanta ya ce kin yi isha ne ba tare ta ɗago ba ta ce zan yi anjima aisha ce tana da tsawo kamar zai yi magana kawai ya juya ya fita a falo ya sallah sannan ya ci abincin shiru ya dan kunna tv yana kallon labarai a ransa ya ce bana jin akwai amarya da ango irin mu sannan ya wani murmushin da shi kadai ya san me yake nufi har karfe tare da rabi yana nan a zaune kafin ya kashe tv din har ya kwanta ya ji sai juyi yake ya kasa bacci gaba ɗaya bayan sa ciwo yake ga kwance kujera wahala take mai miƙewa ya kawai na fita aiki tana zaune tana rubutu a takarda bai ko kula ta ba ya hau kan garin ya jabar goyi da ya rufe idanunsa dan ɗaguwa dai jin ba ta jin motsinsa bayan kuma ta san ya shigo ganinsa a kwance sa ta ce a nan za ku kwana eh da sauri ta ce ni fa ina na sani kallon sai ta ce sauri amma gaskiya ba zai yiwu ba bai buɗe ido bai ce sauri amma gaskiya ba zai yiwu ba baki ta buɗe ta ce wacan dake da ke da fata me ɗaki na ni na rufe shi ɗaki shi ne kake kwance a nan ban san hainiya in zan yi bacci sannan kake manta bana son karar da nan keyboards ta ce me kake nufi ta ce ni kake nufi na tafi falo kenan wani ra'ayinki ne ba nawo ba ta ce don Allah tashi ko kuma ka banki din dakin. bai ko kula ta bai juya baya ya rufe idanunsa wata rarar ta maka mai ji take kamar ta samu bayansa da ta maka mai duka hannu ta sa za ta rubuta a laptop haka kawai ta samu kanta da kasa danna komai ban san kyara keyboards haushin kanta ne kama ta kawai ta miƙe ta fito falo har ta zauna kuma ta miƙe ta ci kofar ɗakin ta kalla sannan ta dawo ganin da ita kadai a falo yasa ta ji ba za ta iya zama ba ba wai don tana tsoro ba dan dai bata saba da gidan ba tukun dakin ta koma ta dau filo ta rasa inda za ta kwanta takeicin ta ɗayan ta juya ta kalle shi ta ga yana bacci zuciyarsa ɗaya ju take kamar ta sa kafa ta ture shi daga kan gadon wata ƙofa tai har ta kwanta a ƙasa sai ta miƙe tawo gadon ta ce in na bar ma gadon ma ka ci galaba a kaina alhamdulillah to yanzu kar gida ku yi hakuri mu kwana nan. mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 20 ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku tula da komai ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya sharing a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook